ranar Litinin 8 ga watan Mayu shekara 2023 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Usman ga muhimman kanun su. Ruwan sama da suka sabka a farkon wannan lokacin na shigowar damana sun haddasa ambaliya da gyara mai yawa a hamdallahi muna ce da karin bayani. Al'ummar garin Arlit na fama da matsalar ruwan sha yau da 'yan kwanaki wasu daga cikin mazauna garin sun bayyana ra'ayoyinsu. Rahoton na musamman na yau zai karkata kan batun mahimmancin takardun haihuwa a tera. Da fatan an wuni lahiya ga labarun kamar yadda suke. A daren jiya wasu mutane ɗauke da bindigogi sun kai hari a garin ayyaro wajejen karhe na dare. Sakamakon harin ya nuna jikkatar wata 'yar yarinya da bindiga ta taba a hannu a unguwar kwara, da kuma wasu mutum biyu da suka ji rauni a cinya da wani kuma ya riga mu a ƙauyen Alhindu Kwara da dabbobi masu yawa da aka sace. Masu raunin an kai su a asibitin Tilabere. ta wani bangare kuma wasu 'yan bindigar sun kai hari wato a ƙauyen farrai inda mutane na garin suka guje ma garin saboda tashi-tashin hankula yan bindigar sun toye dakunan da ba kowa a ciki a cewar magabatan yankin fiye da yan gudun hijira 2,600 ne aka rajista a yoro ranar uku ga wannan watan wannan mutanen sun mutu ne daga desa da ayyaru da gudan su a jihar talabijin. Yau ne kasashen duniya ke bikin ranar ƙasa da ƙasa ta kurwa Roja, shin kowane irin agaji ne kungiyar ke kawo ma al'ummar da ke cikin yankin da ke fama da matsalar tsaro? Adamu Ahmadu Tunjani mai kula da sadarwa a kungiyar ta kurwa Roja Fatima Malam ya haske. A lokacin faɗa da makamai sai sayar ce ke jagorantar kai agaji a hilin dagar. Amma ita Croix Rouge ta ƙasar Niger aikinta na kowane lokaci ne, ya zan lokacin zaman lafiya da ma lokacin na faɗace-faɗace. Ta wannan fannin ne muke aiki tare da kwamitin ƙasa da ƙasa na Croix Rouge da ke tallafa mana don mu taimakawa al'ummomin da lamarin ya shafa a cikin ƙasarmu. Kenan taimakon kai agaji ne muke ke kaiwa wannan taimakon ya dangantu da rarraba abinci kayayyakin cin moriya da ginin foraji bayar da abincin dabbobi ga makiyaya da kuma shaushawar dabbobi da sauransu don taimakawa al'ummomin da ke cikin yanayin faɗace-faɗacen kai agaji ne muke kaiwa al'ummomin nan da suka fuskanci al'amarin. Milimata tamanin su ne adadin ruwan saman da suka sauka a karamar da'irar hamdullahi a gundumar kolo a daren juma'a zuwa wayewar sahiyar sudu wannan ruwan na farko ya haddasa ambaliya da gyara sosai a bangaren da'irar kamar yadda kimba jubo shugaban karamar da'irar ta hamdullahi ya shaida mahasan mummuni ma'aikatan gidan gona na hamdallahi sun shaida muna cewar milimeta tamanin na zubar ruwa suka kididdige wannan shine sabkar ruwan farko na shekara da ma ya haddasa banna da dama shi yasa muka zo nan da wata tawagar 'yan kwana-kwana ta garin kwalo domin yin raskon al'amarin kamar misalin adadin dakunan da suka rumza ko suka tsage ko makamancin haka mun bi ta gida-gida inda muka samu gidaje 24 da suka rumza gaba ɗaya ɗaya kuma cikin wasu ma komi ba a fitar ba amma cikin ikon Allah ba a samu rashin rayuwa ba sai dai mun ga wasu raguna guda hudu da ruwa ya raka da su kuma an shaida muna cewar da nan buna da dama wuri zuwa wuri ruwa ya mamaye su baki ɗaya. Ƙasar Nijar dai na kunshi da al'adu da dama kamar ko da yaushe a watan bakwai cewa da jajibirin damina arna na gudanar da wata sallah da ake cema ma wasan watan bakwai a cikin wannan sallar arnan na buga ƙasa don sanin koya damunar za ta kasance a bana inusu idi sherif shugaban kungiyar kumba Adoso ya manna na Hadiza Hassan karin haske. Wasan watan bakwai kuma daga shekara sai shekara ne. Ana yin shi saboda tran da muke aiki da su iskokin kenan. Za mu tambayen su abin zai faruwa ga shekara. Abin da suka gaya muna za mu gaya ma gwamnati. In mun gaya ma gwamnati su ma ya kula da abinda da an ka gaya mushi. Da wanga wasan ba yau an ka fara shi ba. Tun kakan kakanni ne. Amma yanzu abinda da ya sa kowa da ra'ayin da yake so ne. Don saboda abinda mutum bai kamna ba ka sa shi so shi dole. Amma wanga wasan da muke yi ba kan muke ma ba. Kasa muke ma. kuma muna jin kiwo bisa ga aikin da muke yi ma kasa in an ya taso a ba da abin da za a yin shi ya gagara wanga wasan da an ka yi yan bori ne suka tattara kuɗi masu jika goma jika goma sha biyu jika ashirin aka yi wasan kuma kasa suka ma mu duk abin da ya faru shekara bai gidajen mu. amma muna gudu kai ya fado bisa ga gwamnati ko ko bisa ga abubuwan da ke lalatawa kamar misali a yi ruwa ruwa ya zo kyanye wani gari asara ne wa zai gyara garin gwamnati zai gyara Yau da 'yan kwanaki garin Arlit na fama da matsalar ruwan sha. Wannan al'amarin ya yi tsanani a gurare da dama musamman ma a unguwannin kare da ake sai da bidon litin 25 wanda a da yake kadago yau ya koma dala 50. kuya mazauna garin suka je da wannan tsadar ga ra'ayoyinsu da mutar Abdullahi ya haɗo mana. gaskiya fi fisibilai a yanzu haka budo ban san litir ya kai dala hamsin ruwa wajen kwana ashirin da biyar ba su zuwa gaskiya fi fisibilai talakawa abin da yake mana ciwo da ba su fitowa su ce lokaci ka lokaci za a rika daidaita shi amma shiru talaka ya neman abincin cin shi ya je ya sai budo dala hamsin kuma wata ya mutu a kame fakcin da biya kuma a kwana ashirin da biyar ba su ba mu gaskiya mutuka muna so a diba wannan harka ruwa suna ba da wahala sai kake wajen awa guda awa biyu kana neman mai ruwa yawancin mutane da fiyawa ta ba su ke arola ce da nake ma ina jira mai ruwan ma ban same shi ba kwata kwata ban tana isa ina cikin nema wallahi ne yanzu rabuwa na ruwa famfo yau ya kai kwana ashirin 25 famfo na bushe tun daga bakin jesus abin da nan wajen don bai da ruwa likita wannan sai sai kare babu ruwa babu ruwa nan sartu yanzu a ce likita mace ta aihu da yake ni ne farjan na kwaje skin wallahi sai mun nemi ruwa na jaka biyu jaka uku an zo an wanke gudan nan da kadamta saboda babu ruwa mace in ta aihu dole ne ake sakin ta ba dan Allah ba saboda matsala gurin dush muna kaku kanmu ga manya duka da konseye da prefe da duka wanda ya shafa da Allah a taimaka wannan harkar ruwa a yi kokari da Allah ya gara talaka suna cikin matsalar ruwa wanda na daga cikin mahimman ayyukan da mazauna birnin Kazawe suka sa ma gaba a cikin gundumar gure. A cewar al'ummar yankin kiwon shine a sahun gaba wajen samun abubuwa na ciyar da iyalansu kamar yadda Malam Sanda makiyayi a birnin Kazawe ya shaida ma Ibrahim Manzo. to yanzu dai kiwo alhamdulillah wannan kiwon da shine muka dogara kuma kiwon nan sosai yana da amfani kwarai da gaske tunda kaga yanzu mu a cikin gari ma muke Allah ya muke muna kusa da likitan dabbobi duk wani rigakafi na cututtuka daga ya samu yana mu magana muna zuwa ana mu kuma mu da kanmu ma akwai wanda muke sayowa na vitamin mu yi wannan allurorin amfanin shi kiwon nan tunda mu yanda muke yin kiwo ma bamu dogara ba da noma ma tunda kiwon nan shi muka a karfi kwarai da gaske yanzu kaga wani layya wani suna ana yi ba mun je kasuwa mun saya ba abincin mu ma wanda muke ci dabbobin wannan su ne muke kai kasuwa mu saida mu siyo abincin da zai ishe mu har tsawon shekara guda ma kenan kaga yana da amfani kwarai da gaske A ranar Juma'ar da ta gabata, kungiyar masu fama da nakasa ta taimaka ma 'yan makaranta na firamare masu fama da nakasar na gaya da kekuna da kuma kayan karatu a lokacin karbar kayayyakin an gudanar da wasan kwaikwayo don wayar ma al'umma kai kan mahimmancin ilimi ga kowane yaro kamar yadda ya nusa mamman kadaɗe shugaban kungiyar masu fama da nakasa ta gundumar ta gaya ya bayyana ma fadil alu An fara da wayar da kai da wasan kwaikwayo da niyyar waye kan al'umma da iyayen yara masu fama da nakasa bisa kan zamantakewar yaran da ke fama da nakasa don nuna musu cewa samun ilimin boko inci ne wa kowa har ma da su. Mun kawo keke wa yaran da ba sa ji wato kurame kenan. An kuma kawo keke mai kafa uku wa ɗalibai masu fama da nakasa waɗanda ba su da kafafu mun kawo sandar jagora wa waɗanda ba su gani man shafi wa ɗalibai zabaya don su kare fatar jikinsu don kal su samu rauni kuma mun kawo kyallaye don su rufe dukkanin jikinsu daga rana da ke takura musu sosai Ministan tsaron ƙasa ya kai ziyarar aiki a Juma'ar da ta gabata a Gadas. inda ya jagoranci bikin kawo ƙarshen ɗaukan horon sabbin jami'an tsaro 220 a cewar minista alkasim indatu akwai bukatar a horar da jami'an tsaro tunda gurin da ake son cimma shine horar da jami'an tsaro dubu a kowace shekara ga dai karin hasken da yamma musamman. A nan gabanmu muna da sojoji ƙasa ga hafsan soja 220 da aka baiwa horo a wannan ajin. Wannan zubin yana ƙasa ga buƙatar mu har lunki biyu, amma mun yi tuntuɓa da za ta ba mu damar nan da shekara ɗaya kan aunin karɓar horaswa za mu samu ƙarin 500 kenan za mu kai ga horar da ƙananan ofisa 700 shekara biyu zuwa shekara biyu. Za mu taka tsantsan na ganin mun horar da da akalla ƙananan ofisa biyar kowace shekara horar da akalla kuma ƙananan ofisa dubu kowace shekara wannan shine gurinmu kuma ko da an daɗe nan da shekara biyu insha Allah bikin gabatar da su a gaban tutar ƙasa yau sakamakon aiki ne na gamayya mai fa'ida cikin wa'adin wata biyar albarkacin wa'anda suka ba su horo da wa'anda suka ba su masaniya kan samun dubarar soja da nutsuwar da ta dace nazartar da aikin amfani da makami. l'exercice du métier exigeant des armes. ana ci gaba da gudanar da kwambalar kofin kwallon kafa tun ranar 23 ga watan da ya shige cewa da tunuwa dolafe a zandar inda aka hada makarantu goma sha shida ma'anar wannan kwambalar ita ce kawo kwanciyar hankali a cikin makarantun wasan na ƙarshe zai gudana a ranar goma ga wannan watan suleiman abdu jibo shugaban kungiyar da ke fafutukar inganta zaman lafiya da jagoranci na gari ya ma ta karin bayani tare da shawarin hukumomin makarantu mun kididdige makarantu goma sha shida inda muka yi tunanin akwai yawaitar cin zarafi wannan makarantun goma sha shida ne ke gasar tsakanin su tsawon yawan kwanaki goma sha bakwai zuwa ranar yau mafi yawan karawar an zartar da su a gare mu ba wanda ya ci galaba ba kuma wanda ya yi ƙasa a gwiwa karon karshe zai gudana insha Allahu ranar goma ga watan mayu gurin da muka sa gaba dangance da wannan tsarin shine haɗa kan ɗalibai na garin zandar a nuna ma ɗaliban da zaman lafiya shine turba duk wani ci gaba ya zan ɗaliban sun yi rayuwa tattare cikin lumana da kyaukyawar zamantakewa tsakanin tsakaninsu wannan jarabawar da muka yi ya nuna mana gaskiya sun gane kuma sun fahimci a kan zaman lafiya suna da rawar da za su taka a cikin makarantu don a samu zaman lafiya a yanzu sai rahoton na musamman takardar haihuwa na da mahimmanci kwarai da gaske cikin rayuwar dan adam wannan takardar ita ke nuna shaidar cewa sunan mutum ya inganta haka zalika kasancewar shi a cikin iyali da mutuncin su sun zama dahir a cewar uwar gida barkisa cambu jami'ar ma'aikatar da ke kula da takardun zaman dan kasa a tira takardar haihuwa na da mahimmanci bai kamata ba a yi wasa da ita ta kuma ja hankalin uwayen yara don su yi kokarin yi maɗiyan nasu takardun haihuwa ƙadai ci gaban firar tasu da musa bukar kanda balkisa kyambu menene aikinki Ina aiki a nan Mary Intera sashen da ake yin takardar haihuwa na aure na rasuwa duk dai abin da ya shafi takardun 'yan ƙasa. To suwa ne ne ake wa takardun haihuwa. Takarda aihuwa dai duk yaron da aka aihuwa a wannan da'irar ana masa har manya ma wa'anda 'yan da'irar ne da ba su da ana musu in asalin su 'yan Nijar ne amma karamin yaron da aka aifa a nan ko da iyayensa ba 'yan Nijar ba ne yana da incin a masa takarda aihuwa yaron da aka aifa cikin asibiti ko aka sanar da shi a unguwanni da a cikin unguwanni ma muna da wakilai Wa'anda ake sanarwa akwai wanda za a yi ma takarda aihuwa in suka sanar sai mu musu takarda aihuwa amma in dai uban dan yaron ba dan kasa ba ne ana faɗin sa in dan burkina ne ko mali ana fadi sai a rubuta akan takardar yaro menene amfanin takardun 'yan kasa. Takardar aihuwa ita ce takardar mutum ta farko a rayuwarsa duk wanda baya da shi da shi da dabba da asake ke duk guda duk inda aka gamu da kai ba za a yarda da kai ba don ba a san asalin ka ba amma in kana da takardar aihuwa ana sanin inda ka hutu ko ma wani abu ya same ka ana gaggawa sanar da yan uwanka in za a rubuta mutum a makaranta ne kai da baka da takardar aihuwa ba a rubuta ka in baka da ita baka samun katin dan kasa in kuma baka da katin dan kasa ko kuɗi aka turo maka ba za ka iya ɗaukar su ba in baka baka da takardar aihuwa baka samun takardar yan kasance wadda ake kira nationality kenan takardar aihuwa ita ce sama da kowace takarda wanne ne matsalolin da kike fuskanta bisa kan wanga aikin Kalubalen da muke samu cikin harkar takardun aihuwa shine kusa ga iyaka muke wasu suna zuwa su ce a yi musu takardar aihuwa ko ba 'yan kasa ba ne suna neman samun takardar aihuwa wannan ne babban kalubalen da muke fuskanta don fa sai kayi bincike ka rubuta sunan mutum bayan wannan duk wanda ya san ya aihu baya bayan nan ya zo ya sanar don a samu ai ma yaron takardar aihuwa kuma takardar aihuwa in aka ma mutum ita ka a sa mata leda mai kamu don tana shafe rubutu. amma bayan aka maimaita takardar wadda ake ce ma photocopy ana iya sa mata karshen ƙarshen labarin na sashen hausa kenan na wannan maricin sai an jima.